Ƙungiyar INLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar ta kai ziyara a jihar Agades. Kuma dalilan ziyarar tawagar ta ƙungiyar ta INLC shine faɗakar da al'ummomin ƙasar game da ƙudurorin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke son ɗauka domin kyautatar da ayyukan hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kamar mashawarci ya ƙungiyar INLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa cewa Malam Jibbo Mamman ya bayyana. Mutane da sun gane ta halsi halsi amma kamar ba a ganin aikin da take a kas wannan shine ke kamata dan cikas. Eh muke so yanzu a ce doka ce wadda ta buta Assembly National ita za ta aje a vote a ce an yi kare halsa kenan aka yi wannan za ta samu incin kanta ta yi aiki da ya kamata saboda gyaran Nijar kasan mu. Banda wannan akwai kuma doka da muka yi aiki tare da mu 'yan NLC da sauran jujina. lokal duk wata doka da ta shahi cin da shawashin za a gama wuri guda a ce an yi kundi guda wanda za a cin hanyar da rashawa to shine muka zo mu fallafa mutane yan horar hura yan siyasa jiyon da mata su kama mana a ce wannan dokokin guda biyu da muka zo saboda su a ce asambule ta ɗauke su saboda gyaran ƙasa Ƙungiyoyin farar da 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin waɗanda ƙungiyar ta ANLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta gana da su a birnin na Agadez. Sai dai Malam Isu Alher na gamayyar ƙungiyoyin farar hula na cewa an yi tuya an manta da albasa domin taron bai kamata ya tsaya ga 'yan siyasa da wakilan ƙungiyoyin farar hula kawai ba. An yi suya an mance da albasa. Kamar irin zama ya kamata a ce jama'a gaba ɗaya an shaida musu sun sani saboda aka ce taron yawa ya yi taron karhi inda jama'a suka ga muke nan idai da yawa za su fitowa na kirki saboda canjin nan daga kanuwan mu tukun ya kamata mu fara dokashi shi inda aka ce in kana gyara ka gyara kanka tukon kanka gyara makwabcinka sai dai matasa na ci gaba da kokawa tare da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar nijar ke aiwatar da ayyukansu ganin cewa suna haɗe da 'yan siyasa masu mulki kamar yadda ɗaya daga cikin matasan na jihar agades malam adam isuhu Alhuseni memba a hukumar matasa ta jihar ya ce akwai wuraren da bamu gamsu da su ba yau lalle mun san duka siyasa wannan da muke ciki abu in ya kasance da mutumin kane yayi abu duk abin da zaka yi zaka yi shi dan ka kakkasa shi a kama shi muna tsammanin lalle wannan halisiya ba mu ce ba ba za ta aikin ta ba amma mun ce di mu a ganin mu ne matasa wannan halisiya tanki za a cewa tana haɗe da gwamnati ke ya kasance wanda lokaci rafar ina ta siya faɗo ga hannun gwamnati muna tsammanin ba ta samu ta cika aikin ta bayan da aka so haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar